وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين في النوادر والزيادات mai rubutu mai ba da tarihi yana cewa wa huwa matabu'un littafin an buga shi yana na fi hamsa ta ashara mujalladan tarkashi a nawadir wa ziyada tubban tubban kula bane ko a kwamfuta ban gan shi ba risala dai akwai ta mujalladi goma sha biyar na biyu muktasarul mudawwanati ita wannan mudawwana kenan ya karanta ta ya mai talhisinta yau mudawwanar kanta sai ko a laburari ذكره ابن النديم وقال يحتوي على خمس ألف خمسين ألف مسألة مسألة مسألة ليا باين ليا تاكي مسألة دبو خمسين shi muktasar din na mudawana na waye ibnu abi zai alƙairawani wa ƙala iyad wannan ƙadi iyad mai ashifa yana cewa wabnu farahun an hadal muktar sun yi magana akan wannan muktasar na mudawana wan nawadir da wancan littafi na nawadir sun yi magana ai eh, wa ala hadainil kitabainil mu'awwalu fi tafaqquhi bil maghrib والمعول في bil بالمغرب majingina masdar madogaran فقه المغرب gaba daya tsaya akan wa'annan littafai guda biyu أي كتاب وأي كتاب مقتصر المدونة والنوادر والزواعد لمن لابن أبي زيد القيروان رحمه الله هنا نونا مكبا كلام متنبا الله يساك وما لهم ودع الهيري ثم انتوا ونبا كل ذاك جنة يوان كرنشي سبو دشينا صدي muna zaune wata rana wani ji sai aka ce ga wata matsala a risala na jin wankan janaba ne an ce za a yi an yi wankan janaba za a yi sallah ba tare da sai an sake alwala ba muna tambaya me hujja akan haka sai muna zaune doktor dahir mai gari rahimahullah sai ce mai komin risala nan samarar dani in kara muku bayani saka ce ai malam a cikin risalar aka karanta muke neman hujja yake kai ta yan iska akwai wani karatu bayan risala in an karanta risala an gama hakku ga abun a risala kuna neman dalilinsa ku fita ku bani fatattakan mai tambayi ta shiga fita mai risala ya ce kaza kaza mu yanzu har muna da wani bincike da zamu yi sama da mai risala wanda bincike zamu yi sama da mai risala idan ba mu yadda da magana mai risala ba wani salafu za mu bi saboda haka nan ya ce tafi ka zo kaduna ka ga aiki wani ma zai dauki alkalami nuna dai na nuna kura-kura risala nan an yi kuskure nan kaza ne nan kaza ne ina ga abubakar gwamna yawan hujja da risala rahimahullah amma dr ɗarar mai gari ya haura shi wanda duk isa ba da rana ba ka shiga masa gida ko shagon sabbar falon shi ba ka shiga inda ya sun haka kai zai ce kafta bai da bukatan ka jari wancan kenan to lokacin nan ba san wannan littafin ba ko da ga yanzu ba sanar sanai ba wannan nawadir din da wannan muktasar din mai matsala dubu hamsin wannan mutum da ya kakulo wannan makakulo matodin na Allah saka masa da alkhairi gaskiya ya fito da abubuwa sai na uku cikin littafansa akwai tahazibul utubiyya kansa utubiyya littafi ne na malikiya na hudu tafsiru auqatus salati to ba gaya mana ba ya ike ya ike wannan wasai mu wuce na biyar aljami'u fi sunani wal adabi wal makazi wani littafi zai daɗi da zai samu littafi ne wanda ya haɗo sunnoni hadisai kenan da adab da ɓangarorin tarbiyya wal magazi da yaƙe-yaƙe na shida daga littafansa azabbu mazhabi malik ba da gadi da kariya kan mazhab imamu malik rahimahullah na bakwai risalatu fi usuli tauhidi risala akan tushen akida na takwas risalatun firraddi alal qadariya mutanen ka suleiman ya eh, musu raddi wannan magana zai yi kyau tun da zana karanta magana kadariya kadariya mu'tazila kadariya mu'tazila kadariya in ma ka fara gane ka rasa ina suka sa kai sun ci duniya sun ci zamani sun ci kasashen musulmai amma su mai risala suka daga masu suka yaga su ترى الثقة بالله والتوكل على subhanahu. سبحانه wannan ma littafin zai yi daɗi da zai na goma a risalatu da alhahiya wa huwal kitabu ladhi nahnu bisadadihi shi gana an yi sa'a ita ce ba mamaki na da wata risala to wannan an kawo goma la'alla su kenan la'alla akwai wasu amma dai duba za ku ga akwai mai mujalladatu wanda ma muka gani sauran allahu alam to risalatu wa shuruhuha ita kanta wannan risala da sharhohinta da aka yi وهي أكثر كتب ابن أبي زيد انتشارا واشتهارا حيث ابتدأ رواجها من حياة مؤلفها في القرن الرابع الهجري واستمر تعاقب الشروح عليها من عصر مؤلفها في القرن الرابع الهجري حتى قال بعض العلماء المعاصرين فما أعلم كتابا في الفقه المالكي بعد الموطى والمدونة حظي بمثل ما حظيت به رسالة ابن أبي زيد من قبول وعناية وشهرة وانتشار في الآفاق وعمق أثر في خدمة المذهب ونفع الأجيال من طلابه على امتداد الزمان والمكان إتدي وانا رسالة من أكثر كتب ابن أبي نادق في يل التطفن ابن أبي زيد واسوا يا للتافي أما بادوك سكواسوا risala ɗaya ne daga littafan da suka fi watsuwa intisharar washtiharan kuma da suna haithu da a rawajuha inda bunƙasanta shine rawash karɓuwanta ya fara min hayati mu'allifiha Tun rayuwar mai yin rubutunta fil karnar rabi alhijiri ta ga ina nan gazul fikiri bai kama shi ba bai ce miladi ba falyamilu ila ma ya milu na ilai wastamarra ta ƙaƙubu shuruhu alai sharhohi sun ci gaba da aiwannan aiwancan alaiha min asiri mu tun zamanin mai rubutu في القرن الرابع الهجري حتى قال بعض العلماء المعاصرين har ɗaya daga malaman wannan zamani ta kai yana can fama a alamu kitaban ban san wani littafi ba fil fiqhil maliki ba'da al-muwatta wal mudawwana in ka cire muwatta da mudawwana haziya bi mithli ma haziya bihi risalatu ibn abi ya samu karbuwa da irin karbuwan risalar dan abu zaid min qabulin na amsuwa littafin karɓaɓɓe ne a ko'ina mu dai a nan ƙasan hausa zan takaita a nan zai wahala ka je ka samu anguwan da babu risala ko hura mustahili eh ko gida ma dai kai anguwa duna gidan da babu risala wa inaya da kulawa Ma'ana mayar da hankali a kansa wa shuhura ko a hausa ke cewa shuhura ya yi suna wantisharin fil afaki da yaduwa a sassan duniya yadda an kaje kantin kwal na kuke sau littafi usman kurmi yadda in kaje kasuwa kurmi za ka gari sala batsatsa bugu iri-iri to haka an kaje makka za ka gari sala haka an kaje madina za ka gari sala abi duk da tsawon zamanin nan duk da nisan wurare din nan risala ga tanan وتذكر كتب التراجم أن المؤلف لم يتجه من تلقاء نفسه إلى تصنيف تصنيف الرسالة وإنما سأله بعض شيوخه وهو على الأصح الإمام المؤدب محرز بن خل التونسي الذي اشتهر بتعليم النشء في عصره القرآن وتعاليم الدين الحنيف وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الإمام الجليل كان موضع ثقة موضع الثقة والتقدير من شيوخه منذ حداثة سنه littafan tarihi na ruwaito mana mai risala shine anil mu'allifa lam yattaji min nafsihi bai tashi da kansa ba min tilqa'i nafsi daga wurin kansa ila tasnifin risala kamar yadda ɗaliban ilimi a yau mutum yake ce na fiskanci ba littafin karatu a ɓangare kaza bari in muku na karatu hmm. a'a na neman kwali ne bari in rubuta kaza ba haka ne ba shi roƙon shi aka zo a kai. kuma ma waɗanda suka roƙe shi malaminsa ne kaga malami na neman littafin ɗalibinsa zai karanta kai san wannan ɗalibin ɗalibi ne wa innama sa'alahu ba'd shuyukhihi wani ne daga cikin malamansa yake roƙon shi wa huwa 'ala al-asah a magana da tafi inganci daga maganganun malamai shine al-imam al-mu'addib shugaba mai tarbiyya. mai ba da maharaz bin khal a tunisi maharaz dan khal mutumin tunis alladhi ishtuhira bi wanda malam maharazu na marubuta mazzara mahazaru amma maharazu ne alladhi ishtuhira bi wanda ya shahara da karantar da yara <laughs> استعير بتعليم النشء ya yi suna ya yi fice wajen karantar da yara fi asarihi alkur'an ishtuhira bi ta'limin nash'il qur'ana kenan fi asarihi wa ta'limin dinil hanif da koyar da addinin musulunci da aqida da tauhidi wa hadha in dalla ala shay wannan in ma ya gwada mana wani abu abubuwa babban abun da ke nufa ma ya dullu ala annal imam aljalila wannan imam mai daraja kana maudi usika amintacce ne maudi asika wata kadiri da darajanta min shuyukhi daga wurin malamansa منذ da سنه tun da dan shekara nawa ne sha bakwai ya yi littafin da malaminsa ke karantawa wa amma an shirohin risala amma sharhin risala ko sharhohinta da aka yi faƙadata ta ba'al ulama umundu asirin musannifi wa ba'adahu ala sharhiha wata alaika alaiha hatta zukira an na shirohoha ta zido ala mi'ati sharhin ومن هذه الشروح ما يأتي وأما أن شروح إن أقوم شرحه نرسالة تتبز ما لم يسم بجونا وجن شرحه وانا يي وانشان يي تنزى من التافين وبعده دباينسا على شرحها والتعليق عليها دك على بياني أكي حتى ذكر ha an ce an na ha sharhuna risala ta zido ala mi'ati sharhin ya wuce sharhi dari kenan risala kaɗai tana nema dai ta isa mutum abubuwa wa min hadhihi shuruh ma ya'ti kaga ba duka za a faɗi ba min littaba'i na ɗaya sharhul qadi عبد الوهاب بن نصر البغدادي إمام المالكية في وقته توفي اثنا وثلاثون بعد أربعمائة وقيل أنه أول شارح لها وقيل إن أبا بكر الأبحري وأن متشكرا لأكدت سئين بير اهتم بها وألف كتابا عليها سماه مسالك الجلالة في مسند الرسالة باوانشان دلالة بكو غير مسالك الدلالة ليس هذا قاضي عبد الوهاب شرح قاضي عبد الوهاب النصر متمم بغداza wanda wannan qadi imamul malikiya abun koyi ne na malikawa a zamaninsa ya rasu shekara ta ɗari da ishirin an ce a annahu an ce annahu awwalu sharihillah shi ne farkon sharhinta wakila a wani ƙauli inna ababakar al'abahari wanda ya mutu shekara ta ɗari uku da da biyar ihtamma biha ya mata sharhi wa allafa alaiha sammahu masalikul jalala fi masnadin risala kenan ana wancan na abahari shine farko kenan ala halin dai an yi sharhi hmm. eh? Eh. so ai kai an ba sai ka duba zamanin su da makaranta ka auna da wannan ka gani mhm. na biyu alqadi abul hassan ali ibn muhammad azar wili kai sunan kansa ya dai qadi abul hassan wanda sunansa wannan alkunyarsa ne abu hasan sunansa aliyu dan muhammad azzarwili shi ya rasu shekara ta ɗari bakwai da goma sha tara daga hijira na uku sharhu risala li dawudul maliki li dawudul maliki sharhi risala na dawudul maliki shi ya rasu shekara ta ɗari bakwai da talatin da ɗaya gaba dai ta dai taqayidu sheikh allama abi zaid abdurrahman bin affan al-jazuli akwai taqayid bayani ne na shehi al-allama abu zaid abdurrahman eh, dan wajen affan aljazuli ya rasa shekara ta 741 na biyar Ta taqayidul allama ibrahim bin abdurrahman al-mutawalli ya rasu shekara ta 748 da takwas sharhul lil allamati yusuf bin umar al-anfasi al-anfasi shine yusuf bin umar al-anfasi ya rasu shekara ta 761 sharh lil allama Aliyu ibn yusuf ash-shabibi shi ya rasu shekara ta ɗari bakwai da tamanin da biyu sharhun lil allamati qasim bin isa bin naji wanda shi ya rasu shekara ta ɗari takwas da talatin da bakwai wa huwa matabu'un mutadawalu sauran dai ba a ce komai ba sharhu lil allamati ahmad bin muhammad al ya rasu shekara ta 863 sharhu lil allamati sa'id bin sulaiman al jazuli shekara 884 sharhu lil allamati ahmad bin ahmad bin isa al barsi al barnasi al wanda ifi shahara da zarru. ya rasu shekara ta ɗari takwas da tisa'in da tara sharhun lil alamati dawud bin aliyu alkaltawi al'azhari misra kenan ya rasu shekara ta ɗari tara da biyu sammahu taudihun masaliki sharhun lil allamati abil hassan علي بن محمد المنوفي المصري الشاذلي يا رسول شكرا تدري ترى دا تلاتين دا ترى وله ستة شروح على الرسالة كان وانا دبن دبن ya wannan sharhin ya gama ya gaba yi masa ba ya sake wancan ya sake wannan ya sake wannan almutadawalu yana yawo min halmatabo al-ma'rufu bi kifayatu Ɗalibin rabbani wa alaihi hashiya yana kuma da hashiya lil alamatil adawi kai adawiya wannan na sha hudu sharhun lil alamati muhammad bin ibrahim tata'i ya nan ba a faɗa mana rasuwansa ne kenan ba aihuwansa ba amma dai ba faɗi ko aihuwansa ko rasuwansa tun da an kulle ba sa ta'un ɗin ba 942 sharhu alfazin risalati بكتابه بكتاب sammahu tanwirul المقالة في حل alfazin risala ashe kenan kai mutum ya karanta matanin risala bai karanta komai ba ya dai je gari ya bi ta ya fita ta can ya kamata ka samu wani sharhin da aka kwance sannan ka bi ka bi ka bi ka dawo ka bi ka dawo tun da tsakaninmu da lokacin da nesa wa'annan gaggaga ga sa ga mannan matanin ba zai gano ba sai an kara masa bayani eh, ya kamata mutum ko da dai bai karanta da yawa bai karanta bi bitcoin letse ku ta'aliqatun wa shuruhun lil allamatu muhammad ibn al-hattab akwai ta'aliki بعدين يعني هنا علامة محمد بن محمد الحطاب وند يرسو شكرا داري ترى دا تسعين أكو وله كذلك تحرير المقالة في شرح نذائر الرسالة شاشد شرح العلامة أحمد بن غنيم النفراوي ya rasu shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da biyar sammahu alfawaki huddawani ala risalatil qairawani na sha bakwai sharhul lil allamati muhammad bin al-qasim al-jasus ya rasu shekara ta dubu ɗaya da tisa'in da tamanin da biyu wa huwa matabu'un fi arba'ati ajaza na sha takwas sharhun lil allamati muhammadu bin ahmad adda shinkiti sammahu alfatahun rabbani shuriha bihi zumahu waƙensa ya sharha ce allazi nazama bihi risalatul qairawani wa huwa matabu'un dai a ci a guda ɗari an kama na guda sha takwas hata sha takwas sunayen kansa ya ishe mu a irin masu ganda irin mace a tsallake wa ina suna yi littafin a shiga karatun saurin mai muke wannan zai ƙara sa mutum in ka ɗauko risala za ka san littafi ne mai daraja ne? Eh? bai ma shiga layi ba eh? eh shi ya yi waƙen risalan kuma ya zo shi rahata akwai waƙen risalan aiki kamata tambaya kai ne mai sai dalita yi wa kada ta hudu da al'alamin islami ra'aitu sunan risala ya ƙetare iyakokin duniyar musulunci har ya shiga duniya annan Foto biyat idadumar latin an buga ta rikatai bi ina ya tiya adadin minɗal wasu da sa i doon dadaaman wasu ta shirikai wa in nawa da addini. Haza tare jama'a ilhal faransiyya ta musu ta fa nian inɗa wani wasu ta dan faransa yasa aka fassarata. E, i fassarata. wa nushirat tarjamatuha an watsa tarjamanta bi baris a abin na ainihin faransa baris a shekara ta hudu wa kaza turujjimat ilal ingiliziya bi wasu wasatil mustashrik ko e darsal an fassara ta zuwa turanci ta hanyar wani arne mustashirki wanda ke ce masa idarsal a shekara ta dubu da dari tara shida yalin wannan su ne wasu daga cikin shuruhun risala da tarajimominta yanzu wannan haka za a takaita shi ya la ko kulluhu ya dora yudraka kulluhu wannan sa a baki yafi a rataya ma'asiruhu wa wafatuhu gurabunsa tarihohinsa da kuma rasuwan wannan bawa na ala قال الدباب كان رحمه الله من الأجواد وأهل الإيثار والصدقة كثير البذل للفقراء وطلبة العلم وكان ينفق عليهم ويكسوهم ويزودهم وقد ذكر أنه بعث إلى القاضي عبد الوهاب بألف دينار ذهبي وجهز ابنة الشيخ أبي الحسن القابسي بأربعة بأربعمائة دينار ذهبي وقال كنت أعددتها من حين إملاكها لئلا يشتغل قلب أبيها من قبل من قبلها وبعث إلى الفقيه ابن شلبون في مرضه بمال كثير ولو كانت بهم خصاصة والصدقة إنا دقتك متانين دسوكي يوان صدقة أتك أيتي مي رسالة كثير البزل للفقراء ميوان با وفكيريني وطلبت العلم دماسوني ما علمي a ba su ilimi a yi masu kyauta kuma wa kana yin fiko alaihi yakan ciyar da su wa yaksuhum yana masu tufafi wa yuzawwiduhum kuma yana ba su guzuri yakan kara mutum idan shinkafarsa ta kare ko doya shi ta kare yakan ɗauko guzuri ya bashi kamar sai a duba zamaninsa zamaninsa musulunci na da kima musulunci na da daraja malamai na da mutunci ba shi ba munin lokacin da muka karatu za mu ga a yanzu azaba ake ci azaba ake ci da ka ga malamin addini kusan duk abin da sarki ike da shi an gwashi mai yana da shi alarama abin da mai a ta a dokin alarama ya fi dokin mai gari saboda haka yanzu amma yanzu abubuwa sun zama wanda da suka zama waƙada zukira an ba da labari annahu ba'asa ya tura wata kyauta ilal qadi man abdul a kanahu share ku. bi alfi dinarin zahabi zinariya dubu na zina na ainihin zahabi zinariya dubu nisabi hamsin miliyan ishirin da biyar kenan ku kamar da aka kiyasin saran nan kyautar malam miliyan ashirin da biyar ya bada kyauta kai wa abdul qadi sanan waje haza ibnatu sheikh ya yi kayan ɗaki wa 'yan malam abil hassan al alqabisi bi arba'in mi'ati dinari zahabi da dinari 400 aka mata kayan ɗaki wakwala ce kuntu a adattuha da matan na tattale su min hini imlakiya ina samun ya ɓoye ce yarwa na zan wa kayan ɗaki da shi li'alla ya shtagila kalba abiha saboda zuciyar babanta kada ya shagala min kibaliha ya kasa harkokin da ke gaban shi in dai maganan auren aka ce kwantar da hankalinka wa ba'atha ila al-faqih ibn shalbun ya turawa shehi dan shalbun fi maradihi yayin da yake bai da lafiya bimalin kathirin hadha ma dhukira adaduhu wa hakaza takunu akhlaqul ulama' haka halayen malama ai ba za ka ce ibn shalbur din ne kai masa da ba ana magana tare ibn shalbur ne ba shi ne shi mai risalar amma da ibn shalbur aka turawa wa tofiya rahimahullahu ya rasu a shekara ta ɗari uku da tamanin da shidda ka kenan in ka duba sharhin can gunda usman ke cewa a wanne lokaci aka fara ainihin yin sharhi in ka duba mutum shi ka duba sharhi ko sharhi na farko ana ɗari hudu ana ca ɗari uku kaga sai zama ɗari ukun kenan mai ɗari uku da tisa'in ko duk da wannan bayan rasuwansa ne tun da wancan eh, bayan wancan ne sai dai akwai salon shuru da ba faɗi ba رحم الله أبا محمد القيرواني وأسكنه فصيح جناته وجمعنا به في مستقر رحمته إنه على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم وانت الان gajeren tarihi kenan da wasu aikace-aikace na mai risala don ya kamata mu dinga sanin tarihin magabatanmu rashin sanin tarihinsu kan sa mu raina ayyukansu muqaddimatul musannif الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد زيد الكيرواني رضي الله عنه وأرضاه بابا محمد عبد الله تن أبي زيد متمن قيروانا الله ka yarda da shi ka yarda da shi abinda yake cewa alhamdulillahi da btada al-insana bi ni'mati wa sawwarahu fil arhami bi hikmati wa abrazahu ila rifqihi وما يسر له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فامنوا بالله بالسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما اتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما احل لهم عما حرم عليه godiya ta tabbata ga Allah wanda nan Allah nan ibtada al'insana da ya kirkiri mutum da na'amatihi da kayansa da ni'imansa Allah ya ga ya kamata ya halicce shi ya halitto shi wasawwarahu haka ubangiji tabaraka Wata ta'ala ya gina ɗan adam fil arhami a cikin mahaifa bi hikimatihi da hikimansa da kyautatawansa aka yi mahaifan za ta iya rayar da tarbiyyar jinjiri wa abarazahu ya fitar da shi daga mahaifa ila rifkihi zuwa ga wani dacewansa rifk dacewa da bai wanda Allah ta'ala ya masa za ku gani a wancan hashiya ila rifkihi zalika raji'un ila tawfiqihi li ma'rifatihi datar da shi ga saninsa wa hidayatihi lil imani wa ghairi zalika min tafaddulihi alaihi na kyautan da ya kansa wa ihsanihi ilaihi nan wannan magana za ka iya samunta fassaran rizqihi sharhu aqidatu malik as-saghir lil qadi abdul wahhab al-bagdadi shafi 88 tunda rifku ka dauke shi sauki ka dauke shi dacewa kawai ya fitar da shi zuwa ga wani taimakon sana daban wa ma yassarahu lahu sannan banda wannan halit a ni'ima nawa ku kirga za ku gani ni'iman halittawa ni'iman fitar da shi zuwa wurin taimakon Allah ko ga na uku da abun da Allah ya huwace masa min riski hina bincinsa ka duba tun ina ciki yake ci tun ina dan wata hudu ko yadda ka huda masa rai lokaci yake ci saboda kabin da Allah ya huwace masa min rizqihi na abincinsa allamahu kuma sannan ya sanar da shi ma lam yakun alamu. abin da bai kasance yana saninsa ba ba kuma allamahu ma lam yakun alamu. kuma ya ba fahimtar da shi abun da bai kasance ina sanansa ba tunda mutum yayin da zo duniya zai samu fasaha ya san wannan ya san wannan allamahu kaga dan jinjiri ya san man shi wannan ta dauke shi ya kwandara ihu wancan ta kwashe shi ya gobda namiji ya dauke shi ya balla ihu ina zuwa hannun maman shi kaji na hmm, hmm, hmm, ya yi shuru ya gano gida an dawo gida wannan baiwa ce daga Allah me ya ji me ya ji me ya shaka me ya shaka shi ya san abun da ya sani haza fadlullah daga nan ya san yan ɗakin su in wani shiga musu ɗaki ka yana ta kallon shi ya samu wata kuna ya zauna shi dai wannan ya fitan musu daga ɗaki yana fitan musu daga ɗaki za ga ya nitsu ya koma ya san yan gidansu in ya ga ɗan gidansu kowa ya san shi da wanda suke shiri da wanda ba sa shiri ya san 'yan anguwansu kaga ya ware ya gano wannan mage ce abokiyar wasa wancan kare ne kila ina cizo wannan akuya ne wannan kaza ne ya san wuta ya san ruwa ya san kaza ya san akwai tuwo a murhu amma fa da wuta a ciki yi je ya hankal tuna ya je neman tuwo ya kone gobe yi je neman tuwo za ga yana yi da hattara to haza ilmu ne a rafi ne haza فضل الله ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما wannan wata falala ce ta Allah kansa mai girman gaske da saye ake da kuɗi kai da shiga uku sai ka ga Allah cikin ikonsa attajiri ya haifi mahaukaci tun yana ɗan ƙarami a kai shi asibitin duniyan nan ba yadda za a yi a ce ko aljanu ne a wannan zamani a yi rukuya a yi rukuya a kira duk masu rukuyan duniya nan su gama rukuya su ce kai malam wannan halitta ce yana nan bai san komai ba kaga da su ya ake talaka da bai samu hankali ba eh? ka ga dan talakawa ga wayo kwai kwai kwai bai da za yi ba dama kwace za fadlullahi eh ana ya fi iska wanda ake shaka ana iya tarewa su halitta wata iska masu itatuwa da sauransu ba dai za ka sha wannan ba amma za ka je ka sha ta amma hankali haka Allah ta'ala zai ba mutum wannan hankali kai hankali fadlullahi azima ne hmm? iska A ko inda itatuwa suke ai ba ku iska ta ko ina daidai suke ba eh? to ai matsalanka kenan misalin inda aka shuka itatuwa ga fururuwa ga kaza ‘ya'yan ciki ba daidai suke ba da ‘ya'yan tudun wada eh? baka ji ba Allah ji kan kurna ana magana ruwa da iji aka yi magana a kan ruwa ce ka Allah da iko yi a shi yasa ‘ya'yansu suke bulbul saboda lafiyar ruwa da suke sha eh? ka gane yanzu iskar da suke shaka ba ɗaya ne ba iska iska ce amma ko ta wanda in ta kullo ta samu wani sinadarin da bambancin da wuce za ka sha ita kuma sinadarin da ta samu ta e, warin salansa ne da me sunan shi hayakin salansa ba daidai suke ba kuma wanda yan sauran cije zan an kai shi asibiti ko amma kai kamar sauran cije kamar sai kamanta man karanta ulul himma wani ya kashe abin ya kashe kuda da ya kashe kuda sai da tafiya da shi wajen kwana uku yadda shi je ko ya tashi dai bai dawo masa gida fahada man waffaqahu bi fadlihi haka Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da wanda ya datar da shi bi fadlihi da falalarsa wana wata kyauta ce tashi dacewa ka gane ka bi wa adalla man khadalahu Allah ya kyale wanda ya taɓar da shi bi adalihi me na tsallake wani to wani haka ya faɗakar da shi bi da gurabun sana'a ta dullu alal ba'ara ta dullu al-ba'ir mu dunkule abu idan ka ga kashi da mai kashi ku karantarwa ne wannan kuma faɗi ya yi didi in ka ga sawu da mai sawu mata ne ku ka abu mafi wafi kawo ya faɗakar da shi da gurbin sana'o'insa inda misali an ce sawu yana nuna mai sawu shimfiɗa tana nuna ko wanda ya shimfiɗa ko to kaga wannan rana da take bulwa ta gabas ta yi ai kome ita wannan afar daren nan da ya rufu akwai mai shi wuni da ya zai zo akwai mai shi don haka ya faɗakar da shi kansa bi a tsari san'ati ba sai da zan ɗauki wannan ba ana da abin Allah ta'ala ya gabatar da kansa ga halittunsa ta hanyar halice ana sanin Allah ne da alamominsa da aikace-aikacensa ake saninsa da su ba ana saninsa ne ba da zartinsa na baho bi athari sanati wa azara ilaihi aka yanke duk wani uzuri a gare shi ala alsinatil mursalina akan harasan manzanni alkhayara zaɓaɓɓu min khalqihi fahada Allah ta'ala ya shiryatar man waffaqahu bi fadlihi wanda ya datar da shi da falalarsa wa adalla man khazalahu ya ɓadda wanda ya ƙyale shi bi adalihi da adalcinsa haka ya ga dama yi masa wa yassara almu'minina lil yusra ya huwa cewa mu'minai ga sauki komai nasu zuwa ga sauki wa sharaha sudurahum ya warware ya kwance ya buɗe zukatansu da zikira don tunanuwa da wa'astuwa fa'amanu billah suka yi imani da Allah bi alsinatihim da harasansu na take wa bi makhlisi na suna masu yin ikhlasi da zukatansu wa a tattun bihi rusuluhu wa kutubuhu amili wa na kenan masu yin aiki bi ma a tattun bihi rusuluhu da abinda manzanninsu suka zo musu da shi wa kutubuhu da littattafansa abunda manzanni suka zo da shi littafai suka zo da shi wa ta'allamu suka yi ta koyan ma'allamahum abunda sanar da su wa waƙafu suka tsaya inda ma lahum inda aka iyakance masu wasu ta suka wadatu bima ahalla lahum da abun da aka halatta masu amma harrama alaihim sun bar abun da aka haramta masu wannan shine shimfiɗa alba'ithu ala ta'alifin risala abun da ya janyo aka rubuta risalan amma ba'adu أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته مع ما صح على سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه تا قاسك الله وبعد أما بعدكم a'anu Allah wa iya Allah ta'ala ya taimake mu da kai wato wanda i umarce shi wannan aikin kenan ala ri'ayati wada'ihi kan kiyon ajiyan Allah Allah. me ajiyan Allah ajiyan Allah ido harshe ko kace baki kunne hannaye afafuwa nawa ba ku girgawa biyar ciki farji wannan su ne ajiyan Allah Allah ya taimake mu da kai kan kula da wannan ajiya tashi tsaro ne da aka bamu dole idon ka zan a tambaye kashi su ne waɗannan gababuwan an tara su ake ce musu alkawasibu da su ake kimtsuwa da su ake halaka wa hibzi ma auda'ana da tsare abun da aka ba mu ajiya wancan allah ya ajiye da kanshi wannan kuma ka ɗauko aka ce ga wannan ko aji ko kiyaye da shi ma auda'ana min shara'ihi shi kuma dokokin allah ƙur'ani sunnan manzon allah ya ce Ka kai sa'alta ne an aktuba laka jumla in rubuta maka wasu jumloli wata muƙaddima muhtasara gajeriya min wajibi umuri diyanati na wajibobin harkokin addini abubuwan da suka zamo dole dole a takaicen da ake takaicewa mimma tantiqu bihil alsina wanda harasa za su dinga furtawa a sarari wata a ataqiduhul qulub zukata kuma su ƙudure shi wata amaluhul jawara gaɓaɓuwan can su yi aiki da shi wani ya fassara jawari hudun shine ne sam'u wal basr wal lisan واليدان والرجلان والفرج والبطن وتسمى الكواسب لأن بها يكتسب الإنسان الخير والشر saboda ainihin mutum baya aiki kasabu yake haƙiƙanin aiki Allah ke aikatawa amma mutum kasab haɗawa yake ka an gama wannan an gama wannan ka janyo wannan ka janyo wannan ka haɗa shi kenan sai abu ya tashi sai ka ce kai ka kasa ba shi sai a jingina abin zuwa gare ka amma hakikatan halittawa da abin alaye shi tana da al ra wa ma yattasilu bil wajibi da abin da ke da alaka da wajibi na sunani na sunnoni min mu'akkadiha masu karfi karfi wanda aka ga manzon Allah ya lizimce su bai wajabta ba ko kuma ya aikata su a sarari wa nawafiliha da na filfilo kuma ƙari wa biha da abubuwan da ake kwaɗai ladan ganin wanda du'i kaza yana da lada kaza ya zama ragib wa shay'in da wasu kuma abubuwa daban min al'adabi na tarbiya min ha daga wa'ancan ainihin ayyukan akwai ayyukan da tarbiya ce wa jumalin min usulil fiqh da wasu jumloli na asalin aiki wa fununihi da aikace-aikacen ala mazhabil imami malik bin anas rahimahullahu ta'ala wa tariqatihi kuma hanyar maliku ma'a ma sahara sabila ma ashkala tare da abun da ya sauƙaƙar da hanyoyin da suka ba da matsala na hanyoyin maliku kuɗin min zalika min tafsirin rasakhin na fassara malamai waɗanda suke gogaggu a sani wa bayanin mutafaqihina da bayanin masana shari'a limara gifta fihi saboda abin da kake so a wannan jumla malam min ta'alimi dhalika lil wildan na koya wa yara wannan kama tu'allimuhum huruf alquran irin yadda ki koya musu harfan alqur'ani kalma kalma su haddace wannan risala ta yan tahfiz ce kamata ya dudan tahfizi kafin a saukar da shi ya haddace risala kamata yi wannan ya zama haka ko a ƙa'ida haka aka rubuta a makarantun ta tabiki sai dai na ga ta ne ko eh amma ba a yi wajibi ne ko tabbaka shi duk ɗan tatabeki kafin ya gama ibtida'iyya a tabbatar da ɗan halak ɗin tatabeki to ya ce risala eh? hadda ba saukewa ba saukewa wannan kowa ya soke eh to albarkacin ka dangare ba sai kaza ta a albarkacin kaza kai ku ka ka dangare zai sha ruwa asalin ruwan kasko an sawa kaza ne a dangare ko dama kana zuba maka ga yari riga kaji na sha to sai a yaka saboda ya za a yi za ka ji kunya ka tusa yaro a gaba da bulala ya haddace risala ka kuma baka haddace ba idan ka dawo baka da hadda ka gane kuɗin ka gobe ki to wata rana wani wani makunkwane ya yi hmm, abokan ta ce hmm? shi aka dinga karban hada da ka ya gane ka haddace ko ba ka yi don ainihin ya koyi da ka yaka hmm? eh? sauke sauke a haddara a sa zan kuskure manajan a gyatta a sa ta hadda musamman yan tafi zan da hadda bata basu wala shafi shafi za ka suna hadda cewa shafi biyu to ya kamata sa risala haka hmm? <laughs> yanzu dai bari bar ku tukuna na ga aiki a ku kuna ta doji kuna ta doji ga shi na dai dole ne dai a ku mu dai kafin ya gama maka ce a ajin karshe ko ya zama kafin mu karbe shi nan ya haddace risala ana zuwa sai sharhi wannan shine ka'ida ma ba yadda za a yi a ɗauke ka aya islamic ka da ce risala ba ka da risala ba da magandalin ga garuyi isa za ka duba yanzu a islamic gashi nan dai ai sau da haka nan a canza a koma karatun haikan in muna son mu sake raya na ilimi na farko wallimhum hurufar ƙor'an kuma za su gane wannan yara suna da kwakwalwa lalle mai karantar da fiqhu je tusa ko da ba su iya kuma su iya risala mu ka gama duk ma yadda za ku su dai iya risala to allamahum hurufal qur'an da an zo ainihin abin na kaga sai sharhinta kuma za su fi gane sharhin za su fi gane ma'ananta da risalan nasusu din kudurarru ne ka dube da yadda aka yi rikici da risala ba haka aka yi rikici yadda aka yi rikici da askari haka aka yi rikici da risala ko ta irshadu saliki kaga yana gutsara magana ya aje ya gutsara magana ya aje ya gutsara magana ya aje wani janyo mana aka bar mana yanzu muna da ɗaliban ilimi da ba su san bambancin mutala'a da littafin fikihu ba ba san bambancin sa ba saboda kawai ya dauki in ya gari sai mai dauka nazari kai amma ba da kyau amma da kyau bai san bai a ciki ba Allah bai gano ba tallamhum huruf alquran liyasbiqa qulu ila qulubihim don risala nan ta riga zuwa ga zukatansu malamai a ja daga a ja tamara. a wasu bangarori idan za a ja masa alkur'ani a zo a ja masa risala a zo a ja masa risala a samu wani bangare su dinga ba da kyauta mu za mu san yadda za mu kirkiro inda za dinga ba su kyauta duk wanda suka hadda wanda hadda ce risala ce ga kyautar da za ba shi da mun ba yin hidima wa ilimi ila qulubihim min fahmi dinillahi na fahimtar addinin Allah wa shara'ihi da shar'o'insa maturja lahum barakatuhu maturja barakatuhu lahum abubuwan da ake sa ran albarkarsa gare su don dan da ya haddace qur'ani ya haddace risala kai ana ga wannan zai albarka zai yi ilimi in je makaranta wa tuhmadu lahum wa tuhmadu lahum aqibatuhu a yaba wa aƙibarsa gare su wannan aƙiban haddatar da risala zai ba mu aƙiba mai kyau tasmau fa'ajabtuka ila dalika na amsa ma zuwa ga wannan Limara rajautu saboda abinda nake fatan shi li nafsi wa raina walaka da kai min thawabi man allama dinallah ladan wanda ya koyar da addinin Allah au da'a ilaihi ko ya kira zuwa gare shi in ba kuma ta ba farkon can ai yayi maganar hadda a wani shafi can baya ko ya ce duk mutumin da ya haddace ta ko ɗayan uku ta ba mu san yayan mu su samu ba mu san ɗaliban mu samu ko mutuwa muka yi su je su su yi amfani da shi za ka mana ladan lahira wa'alam أن خير القلوب أوعاها للخير وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه وأولى ما عني به الناصحون ورغب في عجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها وتنبيههم على معالم الديانه وحدود الشريعه ليراضوا عليها وما عليهم ان تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم وانه روي ان تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله وان تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ويشرفون بعلمه ويسعدون باعتقاده والعمل به ya ma sake fidda magana can da kuke ta kaucewa kuke ta juyewa hau da kanan za a koma gyara koma gyara wa'alam ka yi sani anna khairal qulub fiyayyun zukata a lil khairi wanda suka fi fahimtar alkhairi wanda suka gane addini suka yadda da addini wa arjal qulubu zukatan da aka fi sa rai za su yi albarka tasma'un su ne zukatan da malam yasbiqi sharru ilaihi wanda sharri bai riga gare shi ba ya ku duba rayuwarmu yanzu mutum zai gane in an jima ka gaya ya juyi yanzu mutum zai fita daga masallaci yana kuka ƙarshen ta gobe da ama da irin wata fiska ta daban ko in an jima ya tsallake wani wuri abinda zai kata daban mai ja mana wannan bala'i sharri ya shiga ciki ya kamata mu tare mu 'ya'yan mu kasu sha wannan dafi mu dai da muka sha wannan dafi mu san yadda za mu amma in ma ba zai amayi ba mu tare shi a cikin jikinmu kawai ya ƙare a jikinmu ya kyakketa mu ya faffasa ya duk abin da zai yi amma ka taɓa zuriyanmu wa aula ma'un ya bihin nasihun fiyayyen abin da masu tsamo mutane daga halaka suka fi mai da hankali da shi don annasihuna masu tsamowa masu nasiha mai nasiha kamar mutane ne sun shiga bala'i ga bala'i nan ya tsayaye ruwa ya tsaki ya kau da masifan ya tsallakar da su daga masifan ya tsamo su shine nasa waragiba fi ajrihin ragibon waragibar ragibon fi ajrihi masu kwaɗai suka yi kwaɗayin ladansa isalul khairi tura alkhairi ila qulubi auladil mu'mini wannan malam tura wannan alkhairi yadda ka san yadda ake tura sako yau a hansi. ya kamata duk inda ka zauna da yaro ka tura masa wani sako na alheri baka ga annabi ba da ya tashi ina tafiya da abdullahi dan abbas me ya ce masa ya Ini inni uallimuka kalimati ko ihfazillaha ya faska yau ga karmomin muna cin gajiyarsu kaga da aka tura su suka wuce suka shiga cikin kokolwasa suka zanu ya kaga abdullahi dan abbas to duk inda ka samu yaro to ka tabbatar da ka samu da sako na alkhairi ko kaka ka tura yaya a ce ka karantar da yaro goma ya haddace risala me ka rasa ai ka samu komai a duniyar nan auladil mumini liyar sakhafiha don alherin nan ya girku a ciki ya zauna da gindin shi watan bihuhum da faɗakar da su ala ma'alimi diyanati kan wuraren addini gurabun addini ma'alimi diyanati ai mai addini kamar tafiya yake akwai shaidu na akwai alama na akwai kwana na akwai kaza nan daidai ne nan lada ne nan zunubi ne suka san waɗannan alamomin ɗin wa hududi shari'a da iyakokin shari'a liradu alaiha don su goge a kai wa ma da abubuwan da ke waje ba a kansu an ta'taqidahu min ad-din qulubuhum da abin da ya wajaba kan wayannan yara an ta'taqidahu qulubuhum min ad-din zukatansu su kudure shi na addini wa ta'amala bihi jawarihahum ko jawarihahum gababansu su yi aiki da shi fa innahu ruwiya don an samu wata riwaya anna ta'alima sagari likitabillahi yutfi'u ghadaballah koyawa yara littafin Allah na kawar da fushin Allah ka kenan manyan ƙasa masu mulki ba su sani ba sai su ebi katta su ɗauki kuɗi su ba su wannan ɓata kuɗi ne ku buɗe makarantun tafis in bala'i ya doso ƙasa badalan a bada da kuɗi a je a karanta ƙur'ani a ta koya wa yara ƙur'ani kallon wannan ƙur'anin da ake koyarwa sai ya sa Allah ya fasa jefa ƙasan cikin bala'i da za ta shiga makarantun ta hafiz ko in ma a buɗe wa in ma a cire ta daga zaure a ba ta fili a gina mata 'yan azuzuwa ba su wuce shida fili ɗaya ya wadatar in azuzuwa guda shi da ta makala makala duk shekara ka ɗauki aji ɗaya kafin da aji ɗaya ka ɗauki aji ɗaya kafin allah ya ba da dama a ƙara in ana haka allah zai kawar da fushinsa a ƙasa hadisi ne ta'alimar saga maza likita billa ya tafi ugadabar allah ya alamu wa anna ta'alimar shai koyar da abu fisigari kan na kashe filhajari kaman zane ne a dutse za ka iske mutum ya kankana abu yana yaro to man tashe kama da wahala وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون به إن شاء الله ينتفعون إن شاء الله بحفظه kun gani wa masaltu laka na siffata maka na kawo maka min zalika daga wa'ina ba ma yantafi'una bi hibzihi insha Allah abinda za su imfana da haddace shi in Allah ya so kun ga kenan yanzu a yi masa hadda eh to ina masu tawili saboda haka nan maza a ci gaba da hadda muna nan muna jiran ku washrafuna bi ilmihi ni ma zan ainihin mutane na na masallaci zan ware ni wanda ba zai haddar risala ban na jin zan sa masa wata doka hadda kawai mai rige-rige imma masu jamalun raƙumi kenan su haddace risala ko kuma ku manya ku haddace akwai makarantar jamalu eh to ɗayan biyu wai imma muwa imma abin nan Eh, amma munan dai karatun bayan sallar isha wannan ba shi ba akwai dai inda za a sa wannan hadda da dama sun fara sun sare anna ta'alima shay fi sigar kan na kashe fil A ana ah, wuce wannan tuni ko wa qad masaltu laka min dhalika ma yantafi'una insha Allah bi hibzihi wa yashrafuna bi ilmihi shine nake kai za su ɗaukaka ta hanyar sanarsa wa yas'aduna bi'tiqadihi za su azurta da kudure shi wal amali bihi da yin aiki da shi wa jaa hadisi ya zo an yi umaru bis salati da saba isinin a hori yara sallah ga shekara bakwai wa yadrubu alaiha li ashar a ladabtar da su da duka ga goma wa farraka bainahum fil mataji'i ana raba su wurin kwanciya ana raba tsakanin su wurin kwanciya kowa da tabar mashi da mayafinsa ba a ba wa yara biyu mayafi ɗaya maza ne ko mata kowa a ba shi ta barman shi daban mayafinsa daban shimfiɗinsa daban فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد haka ya kamata a koya musu abin da Allah ya wajabta kan bayi min kaulin na magana ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah wa amalin da aiki da ita قبل بلوغهم تن كافين سو بلغا ليأتي عليهم البلوغ دون بلغا تساميسو وقد تمكن ذلك من قلوبهم wa sakanat ilaihi anfusahum ransu ta nutsu da shi wa anisat bima ya'maluna bihi hankalinsu ya kwanta sun saba sun cire damuwa ainihin da aiki da shi min dalika jawarihu wa anisat jawarihum kenan ku gababuwansu sun saba bima ya'maluna bihi min zalikal madhkur وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات Ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya wajabta wa zuciya aiki na ƙudure-ƙudure, ya wajabta kan gaɓaɓuwa ayyuka na bayyana ayyuka na bin Allah. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا زن كونكون تيما إن وروري مك أبونا نشريا شغريكا نعم بطن صبابي بابي ليقرب من فهم متعلمه دن فهمتا mai koyonsa ya zo kusa-kusa insha Allahu ta'ala risala ba za ta yi wahala ba wa iyahu nastakhir wa bihi nasta'in ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات وأن ونبابي ma tantiqul alsinatu bihi wanda harasa za su dinga furtawa na kalmar shahada wa ta'taqiduhul af'idatu zukata su kududure min wajibi umuri diyanati na daga wajiban lamurran addini eh addini ba shi jam'i ya fasaran kalma da kalma wannan kai kana bukatan fasaran ka kuma makarantar jamalu jamilu ne a zama suke jamilu ma sa ya yi shuru sai an gama jini ni ban gane ba yanzu kan ya fara ganewa allah ruwa ba za su yi ma yi wata kadufi zatil ilahiyya abinda ake kudurewa wajen zatin allah tabaraka wa ta'ala من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نذير له daga cikin wa'annan ayyuka al'imanu bilkal E, eh, ta kada ta kenan ƙudurewan zuciya zuciyar ta yadda kaga ai kalmar shahada kalmar shahada kenan ko ilmun a ina yake a zuciya ilmun eh, yaƙini zuciya ne ikhlasi zuciya ne a ilmun yaƙinin wa ikhlas sidikun gaskatawa babu gabaɓa ciki <laughs> gaskatawa sidikun kabul eh, shi ma da aikin zuciya ne ita ce za ta daduma wanka ya dunfa shi ba sai da zuciya sai ta ba da umarni ko yanzu zuciya ka ta baka zaman nan ya ishe ka kana zaune kai ka ke in ka kalli hanya eh? zuciya ta ce me ta shi ka tafi ba sai ta furta ba sai dai ka gada faka ka kama hanya ka tafi da wani abu da inda ta aike ka ka ga mahabba ba bayani dama zuciya ce kaga wannan min eh, dalikal imanu bil qal gaskatawan zuci wan nutqu bil lisan ko to wannan ya kamata harshe kuma ya faɗi ashhadu shahadataini anna allaha ilahun wahidun lalle allah tabaraka wa ta'ala abun bautawa ne guda la ilaha ghairuhu ba wani abin bautawan gaskiya in ba shi ba Allah la shabiha lahu bai da makamanci a gare shi wala nazira lahu bai da kini a gare shi shabiha da nazira duk kusan ma'anansu guda daya dai ya kawo a cikin mai na harku ma'anahu annahu ta'ala la shabiha lahu fi zatihi wala nazira lahu fi sifatihi ta'ala la'annahu law husilatil mushabahatu bainahu da an samu kamanceceniya tsakanin sa wa baina khalqihi lam yakun ilahan wahidan ko انظر كفاية الطالب baya shafi ɗari a wala wala Allah bai da sun yi wala walida lahu Allah bai da mahaifi wala sahibata lahu Allah bai da mata wala sharika lahu Allah bai da abokin tarayya a gare shi laisa li awwaliyatihi ibtida'un laisa ibtida'un kenan babu farko a farkonsa li'annahu huwa al-awwal wala li akhiriyatihi inqita'un babu karewa a ƙarshensa la'annahu al kaga huwa wal akhir saboda kana gashi akhir ga la kunha sifatihi la kenan masu kamantawa ba su kai kun hasifatihi haƙiƙanin sifansa ba yadda za a mai kamata ina batattun mutane kamar ta zilawa eh, da suka zo suka ce ga irinsa ga irinsa kaga nan raddi kai ba su da kalma ɗaya yanke su duk yanzu ba Zile can inda yake a zamanin ba mu'tazile in ji wannan magana sai ya hada fiska da eh, yanzu ka kwatanta wancan makalatun kakanta makalatu na wannan almujassama masu ce ga yadda yake ba su ana karantawa ana menene kuwa ana cin abu ne dole amma ga abu da mai risala ce masa ce kai la ya bulugu na kun hasifate mutum ya gama kakaransa masu kakaran Allah ma rufa mana asiri mu zan ba san wancan karatun ba eh? amma wanda yake zama yake jin wannan karatun yanzu wannan magana za ta yi masa daidai sai ka ga kamar ita shi sama ko ولا يحيطون بأمره المتفكرون ولا يحيط المتفكرون masu yin tunani kan Allah ba a kamanta shi kaza shi ba kaza ne ba shi ba ri'u kaza ne shi wane ba su kewaye haƙiƙan lamarin Allah Allah kawai ne saka mithlihi shay illa iyaka ya atabiru almutafakkiruna bi ayatihi eh masu tunani la'akari suke da ayoyinsa kauniyai da shari'iyai wala ya tafakkaruna fi ma'iyyati zatihi ba su iya yin tunani haƙiƙanin ga yadda za ta saiki zikiru sifatihi ta'ala ambaton siffofin Allah ta baraka wa ta'ala ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ام بتنسي بوبنسا ولا يحيطون بشيء باسو كيف وادكم من علمه ولا يحيطون من علمه بشيء كنا ba su karaɗewa daga iliminsa da komai illa bi masha sai abin da ya balla musu wa tun min al'il illa qalila yi kursiyuhu ai kursiyunsa kanta ta kewaye as-samawati wal ard kursiyun tukuna kafin aje kan al'arsh wala ya'uduhu hifdhuhuma salon su bai masa nauyi bai ba shi wahala tsaron dukkan abin da ke ciki da su gaba ɗaya allahu huwal alai allah shi ne ɗaukakakke sama da dukkan komai yake ala azimu mai girma suratul bakara allah shi ne al'alim masani al-khabir mai cikakken sani gwani a sanin المدبر مي غدانروا القدير مي شرياوا السميع مي جي البصير مي غني العلي ما دوككي الكبير مي جلما وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات الأولى أنه أي الله تبارك وتعالى فوق عرشه المجيد إنا بس على عرش سنه جنما بذاته وأنه فوق عرشه بالمجيد بذاته وهو باكومي وهو في كل مكان بعلمه كما إنا كو إنا دا خلق الإنسان يا علي تومتون wa ya alahu ma tuwaswisu bihi nafsuhu yana sanin abin da ransa take sakawa Wa huwa aqrabu ilai shi Allah ya fi kusa da mutum min hablil waridi daga igiyoyin wuyansa jijiyoyi masu kai jinika wa ma tasqatu min waraqatin illa ya'lamuha ba wata ganye da za ta yi ja ta kada ta faɗi face Allah na sane da ita wala habba ba wata ƙwaya fi zulumatil ardi a cikin duhun ƙasa wala ratabin ba wani ɗanye wala yabisin ba wani busashe illa fi kitabin mubinin face ina cikin littafi a bayyane fi kitabin mubin littafi mai bayani Allah Allahu alal arshi stawa Allah ya daidaita a kan al'arshi wa alal mulki tawa ya tattara kan mulki walahul asma husna yana da sunaye mafi kyawu wasifatul ula da siffofi mafi ɗaukaka azaliyatul asma'i wasifat azal daɗewan ma na rashin farkon sunayensa da siffofinsa sunayensa azaliyai ne tun kafin a yi sama da ƙasa suke siffofinsa azaliyai ne nan komai ya same su lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi Allah haka ike bai gushe ba tun azal ya siffatu da dukkan siffofinsa ya sunantu da dukkan sunayensa ta'ala an takuna sifatuhu makhluqa Allah ya wuce siffofinsa su kasance halittattu ne wa asma'uhu muhdathatan sunayensa a ce kirkirarru ne kamar yadda za a sa mutum suna ka ganin duka in rududu ne akan mota zilawa kallama musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu zatihi ya zanta da Musa da zancensa da magana wurinsa alladhi huwa sifatu zati wanda wanda magana siffa ce ta zatin Allah la khalqun min khalqihi magana shi ba ba halitta ce ba daga cikin halittu la wa tajalla lil jabali ya bayyana ga dutse fasara dakkan min jalalihi ya zama rududdugegge saboda girman Allah وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد وأن القرآن شدي القرآن كلام الله زنشينين نعلا ليس بمخلوق قرآن بحلتا بني بفيبيد بل يكاري إذا ما بائد يا بتتك يا كاري ولا صفة لمخلوق ba siffane na halitta ba fa yan fada ballantana ya tsofa ya القضاء والقدر والإيمان بالقضاء خيره وشره حلوه ومره كل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره والإيمان بالقدر إيماني دكدرة معنى الله يا رجا يا كومي كافن أهل سما دكسا دي دبو خمسة خيره وشره ككاوانسا كانسا حلوه ومره da daɗansa da daɗatansa wato mai ɗaci kullu zalika dukkan wannan kada Allah rabbuna mahalicin mu tabaraka wa ta'ala ya riga ya shirya shi wa maqadirul umuri biyadihi magunanan lamurra na hannun shi wa masdaruha an qada'ihi gudanawansu tafiyansu daga yankewansa ne alima kulla shay'in qabla kaunihi Allah ya san dukkan kome tut kafin ya kasance fajara ala qadarihi abubuwa sun gudana ne kuma suna gudanawa ne akan tsarin da ya tsara haka yake son ganin su haka shirya su la yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa wa qad qada وسبق علمه به على يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لا يكون قول من عباده ونزنج بزي دقا باين صبا ولا عمل كو أيكي دقبائن إلا وقد قضى فاتي دا ألا ينكش يتي أي وسبق علمه به سنين سياري قاية دعبين ألا يعلم من خلقه كي وند إحالتا ياساني وهو اللطيف الخبير الله latiful khabir Allah mai masanin يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسيره الى ما سبق من علمه وقدره من شقي او سعيد Allah ya dullu man ya sha shi ke ɓadda wanda yake ɓatar da shi wanda ga daman ya ɓata fa ya khadhuluhu sai ya kyale shi bi adalihi da adalcinsa don wannan mutum shi ya saba masa wa ya hadi man ya sha Allah ke shiryar da wanda ya ga dama fa yuwaffiquhu bi fadlihi kun ga wannan shine ake bashi a littafin tauhidi ainihin alhidayatu wat tawfiq darasi ne mai zaman kanshi alhidayatu wa tawfiq ko alkhidlan alhidayatu wal khidlan go alhidayatu wa tawfiq de alhidayatu wal wal wal khidlan de afwan fadda kishiyan sa ne da abin nan dinsa fa kullu muyassarun bi taysiri ai ko Allah ya huwa masa da huwa ce wa sailama min ilmihi zuwa can abin da ya riga ya nasa nasa wa qadarihi من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم الباعث الرسل إليهم لإقامة الهجة عليهم ta'ala ta'ala Allah Allah ya wuce an kuna fi mulkihi an kuna ma la yuridu fi mulkihi abunda bai nufi bai kasance a mulkinsa shine yake ma sha akana wa ma lam sha lam yakun aw yakuna li ahadin anhu gin aw yakuna gina li ahadin anhu ko ne zama yana da wadatuwa daga Allah duk abun da ka mallaka kana nema daga wajen Allah kana bukatan gani kana bukatan numfashi kana neman lafiya aw yakuna khaliqun ko mai halittawa ya kasance lishai illa huwa sai shi kare kaga wannan shine mana a ce ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yuridu aw yakuna li adin anhu ghinan aw yakuna khaliqun li shay'in illa huwa wahdahu rabbul ibad mahalicin bayi wa rabbu a'malihim mahalicin ayyukansu wal muqaddiru li harakatihim wanda yake shirya aikace aikacensu da motsinsu wa ajalihim wanda shirya ajalolinsu alba'ithur rusula ilaihim mai turo manzanni gare su la iqamatil hujjati alaihim don kafa hujja a kansu نبوته الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي